الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل الخامس والثلاثون فسنينا ثلاثين دبير في ذكر الرجوع من الشهر ذكر ذاك يدان أن داود فيها عبايا أن يبدأ في ركوب الدابة والذكر عنده قال ya haɗe mana da da addu'a da ake idan an hau abin hawa da kuma addu'a da ake idan an fara tafiya wannan kuma yanzu fasali na biyar fi zikri gudu'i min as-safar addu'a da ake idan an dawo daga tafiya قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله إذا قفل من غزو أو حج أو اعتمر يكبر على كل شغف من الأرض ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده wannan hadisin an samo shi daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yace kana rasul sama idza qafala min ghazwi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo daga tafiya akala raja'a kenan masdarin sa bandan wazanin sa daya ya yaqfilu raja'a yarji'u dawo kenan kun gane shi yasa ake ce ma ake ce ma ake ce ma karauka afila qafilatun ay raji'atun dhahabat wa raja'at afila karauka ta kasuwanci ko wanda suke da madugu وأنا شيء متقافلة جمين تقوافل كو تو, تو إذا قفل مغزس مياكس شيء إذا يداو من غزو دقا ياكي أو حج كو كو مغزس ميدا دقا حج أو اعتمر كو كو ميجي أمر يكبر على كل شرف من الأرض جئين بيقس شيء أقوي ونسدو إذا النبي صلى الله عليه وسلم يهو تو سي سيكبر ثلاث مرات سوء su uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ala kulli sharafin min al-ard duk inda manzon Allah sallama ya samu wajen ya aka samu wani tudu to sai ya kabbara kabbara wannan ba sai a dawowa ba akwai ruwayen da suka tabbatar da a tafiya ana yi idan mutum yana yana tafiya yana tafiya to duk inda ya samu abin hawa duk inda sai aka samu wani tudu to za a yi kabbara su uku kun mai kulu sannan manzo sama idan ya dawon yana cewa a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensa da yake yi da ya yi guda uku safaru ghazwi safaru hajji sannan safaru umrati la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ba shi da abokin tarayya la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne وله الحمد سنن يبو ناسلي وهو على كل شيء قدير سنن شي مي ايكو ني اكن من داو اي نحن آيبو آب يؤوب أوبة اي رجع يرجع رجوعا شيني الاوبة اي الرجوع داو واكي تائبون سنن يا الله madaukakin sarki أي تبنا إليك نحن تائبون إليك mun kasance mu masu komawa ne zuwa gare ka in mun yi wani zunubi mun baka to mun dawo mun tuba kenan abidun sannan mu masu bauta ne sajidun li rabbina hamidu sannan masu sujada ne ga ubangijin mu sannan kuma masu me masu yabansa wannan riwaya ta zo da ziyada sajidu صدق الله وعده ألا ياسك على قورنسا ونصر عبده sannan kuma Allah madaukakin sarki ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzab wahdahu sannan kuma annabi sallama shi kai ya rubuta Allah madaukakin sarki shi kai ya ruguza kungiyoyin kafirci sunya al-ahzab ra'a al-mu'minuna al-ahzab ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هم يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في arab yas'aluna an anba'ikum ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا فقال أحزابي إلى جمع حزبي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون حزب قراءة كينا شين يعني آية؟ سكي فسر جمعية إيه. حزب جمعية وأن حديث العلامة ابن حجر رحمة الله عليه أسمته الباري ينادى yana da maganganu masu ban sha'awa abu na farko mulahazar da zami za mu ga an keɓance tafiya da manzal da aka ce maza sun in ya dawo yake wannan addu'a abu uku ghaz hajj umara wannan ya sa malamai sun tattauna kan wannan hadisi al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi zahiru ikhtisasu zalika bi hadhihi al-umur thalatha in an kalli zahirin hadisin kamar yana keɓance wannan zikirin kawai waɗannan abu tafiyoyin guda uku tafiye-tafiyen guda uku su kaɗai ake musu wannan zikirin an dawo وليس الحكم كذلك عند الجمهور amma a wurin malamai da yawa ba haka bane malamai da yawa sun tafi kan cewa wannan hadisin bai wannan zikirin bai ke waɗannan tafiye-tafiyen guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ba وليشرع قول ذلك في كل سفر قال بيد يوا سكت في أكن شوى أن شر أن شر أن قوة تفيا في كل سفر قوة تفيا إذا كان سفر طاعته أما في سكت إذن تفيا تتاعة كن سمع لما تكون حتى عبن يجاتي أغخص الشرعية rukusa da za a mutum rangwame da za a mutum na shari'a sukan kalli wace tafiya za a yi da malikiya da ahnaf su sun tafi akan cewa duk tafiya ta zama ta saban Allah ce to ba za a ba za a ba za a mata kasur ba ba za a mata kasur ba sannan mutum bai da hujja da zai aje aji sai su buga misali kal abdul abiqi bawon da ya gudu daga lokacin da ake da bayi bawon da ya gudu daga mai gidansa ya tsere Eh? ko ba za a yi ba haka matar da ya yaji ta gudu daga gidan mijinta safaru ma asiya ba za ta yi kasu ba babu rukas hujjar su ka'ida fiya cewa a rukasu la tunadu ko la tunaqu bil ma'as cewa saukin da Allah madaukakin sarki ya ma bayinsa to la tunadu ba a samun wannan sauƙin da wannan rangwama bil ma'asi ta hanyar sabo ko kuma la tunaqu ba a ɗaura wannan sauƙin ba bin ma'asi da sabu sau daga a wajen su su idan tafiya ta zama ta saban Allah ce ku babu ba za a yi kasur ba sannan ba za a ji azumi ba to wannan matsalar ce ta ta ɗaɗo su ta shigo a wannan daga malamai da yawa sun tafi a kan cewa tafiyar da take ta ɗa'a ita ce ake mata wannan zikirin an dawo asilatin rahimi wa talabil ilmi kamar tafiyar ta kasance ta da zumunta mutum ya tashi zai ziyarci wani dan uwansa fillah dan Allah eh, ko kuma zai tafi neman ilimi to idan ya dawo zai yi waɗannan addu'o'i lima yashmalu al-jami'a bi nismi ta'a domin ai ya kunshi duka ga baki ko lima yashmalu jami lima yashmalu jami'a min ismi sa'a domin su sa'a ya kunshi duka waɗannan ya kunshi tafiya ta jihadi ya kunshi tafiya ta hajji ya kunshi tafiya ta umara sannan ya kunshi tafiya neman ilimi sannan ya kunshi tafiyar bada zumunta wakila wasu kuma malamai suka ce ya ta'adda aidan ila al-mubah suka ce hadda tafiyar da ba lada za a samu ba cikin tafiyar da take ta halal hmm? kamar wacce tafiya ce ta halal hmm? kamar tafiyar kasuwanci ko kaga ba lada ba zinibi ita ce mubah misali لأن المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب sai suka ce tun da wannan matafiyin da zai tafiya ta halas din wanda babu lada babu zinubi to ana bukatar ya aikata abun da zai jawo mishi lada a tafiya kun gane to da ka ce wannan zikirin in ya dawo sai ya zama ya samu lada tun da ya yi tafiya da ba lada ba zinubi to ya zikirin da za a ba shi lada wakila magana ta uku suka ce yushra'u fi safarin ma'asiyati aidan suka ce har tafiya sabo ma za a iya mata wannan zikir li'anna mubtakibaha ahwaju ila tahsil as-sawab min ghayri suka ce domin wanda ya tafiya sabo shi ya fi fatan ya samu lada fiye da wani sa kamar yadda aka ce ba wanda ya fi bukatar a masa addu'a a masa sallakawa kamar katilu nafsi al-muntahir mutumin da ya kashe kansa malamai da yawa sun sun ce shi yafi bukata masa addu'a shi yafi bukata a ce Allah ya gafarta masa domin ya shiga wani yanayi eh don qatala nafsuhu bi shay'in uljiba bihi yawm al ba. duk mutumin da ya kashe kanshi da wani abu to da shi za a masa azaba ranar lahira sai mutanen mu sai su ce ai ya kashe kanshi ya mutu kafiri a'a <laughs> ba ce haka ba ya zai dai shiga wuta in kuma Allah ya ga dama zai iya gafarta masa to ya halatta mutun ya kashe kansa a masa a nema masa gafara to sai suka ce haka wa hada ta'lil muta'aqqab amma al-imam ibn hajar yace wannan kafa hujjar da suka yi cewa wai da mai tafiya halal da mai tafiyar sabo suna da bukatar su samu lada yace wannan an dan bibbi magana akwai damuwa a game da ita لأن الذي يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر في مباه wala fi ma'siyati al-ikthar min zikrillah domin wanda ya keɓance malaman suka ce tafiyar da take da'a kawai ai ba su ce hana wanda kuma ya tafiya da ta zama ba ta da'a ba ku kalli tafiye tafiyan kala uku ne akwai safaru ba'a akwai safaru mubahu akwai safaru safaru masiya safaru ta'ati tafiyar da mutum zai ya samu lada kai tsaye kaman ne tafiya aikin hajji kamar tafiya umara kamar tafiya jihadi kamar tafiya neman ilimi kamar tafiya sada zumunta ko kaga duk wannan nassosa sun zo sun tabbatar da wanda ya yi su zai samu dada. to sai tafiya ta biyu a safarul mubah a safarul mubah ita kuma ba lada ba zinabi sai ta uku ita ce safarul ma'asiya tafiyar da akwai ta, tafiya sabon Allah shi. to shine ibnu hajar yake cewa kai waɗanda suka ce tafiyar da'a ita ake ma wannan zikirin kawai ai ba su hana wanda ya tafiya ta halas ba da wanda ya tafiya sabo da yawaita zikiri bawan da ya gudu daga mai wajen mai gidansa ko matar da ta yi gudu ta tafi ta yaji ko kuma misali a ce yan tata sun cika motar za su tafi tata ko za su je tata wani gari to shi kenan ba wanda hana su ta zikiri amma dai wannan zikirin ba da su in ji waɗancan malaman kun gane wannan zikirin kawai na safaru ba'a ce haka tafiya da ta kasance ta asafarul mubah tafiya halal suka ce su ba hana suke wani zikirin ba amma banda wannan zikirin mun gane shi ba a hana sunan iksari min zikirin lahi ba a hana su ta zikirin Allah ba wa inna man niza'u fi khusus hadha al dhikri fi hadha al-waqt al-makhsus abinda ake jayayya akai shine a game da wannan zikirin a keɓance a kuma wannan lokacin a lokaci keɓantacce fa zahaba qaumun ila al-ikhtisas sai wasu malaman suka tafi cewa wannan zikirin ya keɓanci tafiya ce kawai ta ɗaya ko فتختص به كالذكر المعصور عقب الأذى ce to wannan zikirin sai ya zama ya keɓanci wannan tafiyar ce ta a'a kawai kamar yadda yanzu haka sun kawai ba za ka zo kawai ka kama zikirin kiran sallah ba كل شيء متين أجاه مباشرة سلا عقب قصص اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته رب أخنا قول أنا ي... أغب زائبة ذكر كرا سلا ياكي من ذكر سلا وعجب الصلاة دقوم ذكر عند أكي باين أنزم سلا حقا نقول ذاك أقول ذاك عند أكي ينزم سلا حقا ما haka nan kawai mutum ba zai kama yi ba an keɓance su da wannan lokaci ko amma zikirorin ruwan sama haka nan kawai amma zikirin shiga bayi haka nan kawai yanzu mutum kawai shike na Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ba bayi zai shiga ba waye sa shi kaga ba a sa mutum ba to haka wannan zikirin zai saka shi zikiri ne da ya shafi ta tafiya da'a kawai wa inna maqtasara to wani na iya ruhuwa sai ce a ya za su ce safaru da'aki alhali ko hadisin ya faɗa abu uku ne kun gane abu uku aka faɗi akwai safarul hajji akwai safarul umrati akwai safaru eh, al-ghazwi ko guda uku to ta ina za ka za ka game kuma ka ce safaru da'aki duka san shi tafiyar tafiyar da'a ta shiga ciki to ba ku ji yadda aka samu sai ce wa inna maqtasara sahabiyyu ala salati lin hisari safarin nabi sama fiha wannan sahabin da ya riwayar nan ya ambaci waɗannan abubuwan guda uku su kadai a cikin wannan tafiye-tafiyen to ai saboda waɗannan nau'ukan tafiye-tafiyen guda uku su kadai tafiye-tafiyen da manzo Allah ta a duniya ko wani zai kama na ta hudu wani zai kawo manzon sama ya tafi neman ilimi hmm? wani ya shi kun yi shi manzon sama ya yi ya taba tafiya ta neman ilimi hmm? bai taba yi ba sai ina ne manzon sama yake zuwa ya kai ma dangin shi ziyara silatul rahimi ga ba wannan to waɗanda su ne nau'ukan tafiye-tafiyen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce duk wata tafiya ta da'a to ta shiga ciki qiyasan ala eh, ala in a qiyasi akan waɗannan nau'ukan tafiye tafiyan guda uku tunda su manzalar da yayi tafiya ta da'a ta tafiya aikin hajji manzo sa ya je aikin hajji su daya ya je aikin hajji su daya shekara ta goma tun daga nan kuma shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam wata tafiya a bacan sannan na biyu manzan Allah sama ya tafiye tafiyen yaki malaman mu suna cewa manzan sama ya halarci ya koka da kansa wanda suka fi muhimmanci guda 26 sannan manzon sama ya umara malamai suna cewa manzan sama in an haɗa hadda umararsa da ya ta aikin hajjinsa umara hudu ya yi ya yi umarori guda hudu amma aikin hajji kwara ɗaya ya yi mun gane to kaga su kadai ne tafiye tafiyan annabi sallallahu alaihi wata tafiya da zaka ji an ce manzon sama yayi to za ta wuce wannan waɗannan uku to cikin wannan na nuna mana duk wata tafiya ta da'a ta shiga cikin waɗannan uku so da ce ya zama duk tafiyar da mutum zai yi ta da'a to ita ce ake mata wannan zikirin an dawo in an dauki maganar su ولهذا ترجم بالسفر shi yasa shi kan sha Imam bukhari da ya tashi a cikin ya kawo ya kawo shi a matsayin cewa tafiya ya kawo a matsayin tafiya domin ya nushe sa malaman suke cewa fiqhul imam al-bukhari mustanbat fi tarajimi idan al-imam al-bukhari ya ce maka babun to wannan takan da zai ba babu to shine fiqhun sa shine fiqhun shi nan ne fikihunsa saboda da za a samu wani yazo zai rubuta littafi akan fikihul al-Imam al to abin da ake bukata shi ne je waɗannan tarajim take take take take take da yake ba babubbukansa to su ne bikin al-Imam al mun gane to ne wannan wannan so da haka al Hajar shi ya tafi akan cewa tafiye-tafiyen da ake musu wannan addu'o'in an dawo ko kuma idan an kai tudu to in an je tudu a ce Allahu akbar Allahu akbar sau uku ko to to shine su ne waɗannan eh, sannan an dawo kuma a yi wannan addu'a su ne waɗannan tafiye tafiye tafiye tafiye da'a duk tafiyar ta zama akwai lada kai tsaye a cikin yinta, ta to za ka yi wannan amma tafiyar da ba ita ba shi yana ganin ba za a yi ba inda wasu malaman kuma suke ganin sabaninsa ya kama da duka wannan sabanin da aka yi akwai wasu sauran sharhuha da ya yi a cikin a game da wannan hadisin a cikin fatul yana can wallahu alamu Allah shi taimake